A ƙoƙarin da kamfanin Facebook yake na ganin ya ƙawata yadda mutane za su rika samun labarai ta kan shafinsu. Yanzu haka Facebook na gudan hanyar da mutane za su samu labaransu cikin tsari. Shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya ce yana son shafin Facebook ya zamanto tamkar jarida mai tsari inda kowane labari zai kasance cikin rukuninsa. Tun watan Oktoba kamfanin ya fara gwajin sabuwar hanyar da za ta maye gurbin yadda masu amfani da shafin ke samun labaransu. yadda kowane labari zai kasance cikin rukuninsa maimakon agwamatse kamar yadda aka saba gani. Babban abu mai kyau ga wannan canji da kamfanin zai yi shine mutane za su samu labaran da suke son gani misali idan mutum na da ra'ayin labaran wasanni ko nishaɗi to labaran da za su gani kenan.